alhaji kenan eh ai na zo na duba ka ji aka ce ba kana haba kwana biyu ka dinga kawo mun harka alhaji ban nuna ka wata wata yarinya zazzafa ce nuna mu nuna mu nuna mu kai da ai wannan ta wuce ka kawo mun rannan ai wannan zazzafa ce ai wannan da yan siyasa take harka ai kai dan Allah <laughs> wannan zazzafa ce ka duba ta da kyau ka ga komai wannan ka shige ta <laughs> zamzam nake ga wa alhaji ce me sunanta sunan ta salamatu salamatu wallahi amma wannan tayi ai alhaji wato wannan in ka neme ta eh, zamzam kai dan Allah wallahi wallahi na gani wallahi ai wannan da kake gani Allah tura mu hotunan ta tura mu hotunan ta ah. alhaji in ka ga yarinyan nan da manyan mutane take harka fa kai dan Allah ha ba wa tura mu gurin baka nan ban sai da turo maka hotunan diyon irin hoton da kake so ba wanda ba da tura maka gaba eh da <laughs> zero bugun sama a'a ah. hajiya ina wuni <laughs> ai wallahi ya kuma ni zaka duka ma wadin na rikice ne wallahi kin san kenki ne wallahi sai ina wuni ya jiya <laughs> lafiya sai gilu kaga wannan filin da nake ga mota eh me sayan filin eh na hanyar kauyen can ya kamata ka siye shi ya kamata in siye shi dan eh, eh, filin wallahi za a samu karuwa sosai nan gaba to shikenan ban nan ban shi sai ya tura mun hoton filin eh yawa ka san akwai ta bayan ban dako bayan ba ya kamata ka ce ya tura mun hoton filin yanzu yanzu nan eh, bari sama yawa <laughs> yauwa ya yi to shi kenan ba matsala ya kamata in baka wani abu eh, gaskiya <laughs> hajiya fili zan siyan mana <laughs> wallahi ga shi nan yauwa ba matsala ka ji ko yauwa ai hajiya ne ga miki inda na siya biyu nan gidan sama zan gina mana gidan sama ai wallahi gidan sama zan gina gaskiya ne eh sai in je in je zan iya da fita waje a hawa mana ya zaka ce ga na zo kuma zaka ce min zaka fita waje? Ai wallahi kike ki nake rikita ni wallahi. Alhaji kenan. Mm. Sai na ga kwana biyu kai aski. Wallahi. Ka ga duk gashi ya fito ba? Wallahi tallahi duk gashi. Aba Alhaji ne ya kamata a ce kayi askin nan saboda Alhaji ki. Kyan kai ya ƙara fito. Wayo Allah. Wallahi kina mun maganar kyau sai in ji wani kibiya na sukan kirji na wallahi. Kina so na fa. Ah, Allah sarki gaskiya to ya kamata in yi aske. Da ko yanzu yadda za a yi da komun ruwa ne. Da komun sabulu. Eh, da komun sabulu. Oyo Allah da ta ce wa masoyi. Mata magana a WhatsApp kawai. Ce mata salama. A'a, ah, ah, Alhaji kenan. Kin dawo? Na dawo. Yawwa. Gashi na ce. Kin kawo mun sabulun? Yawa eh sai ka dan gogo ga saboda amma askin kashi. Saboda kanka ya ƙara fitowa sosai. Walla ina da kyau kenan. Ka sosai. Gaskiya ne. Alhaji na kuma za ka yi askin nan a zaune ya kamata ka dan hmm, kwanta a cikin ya dan eh. ƙara fitowa. Da Allah uwar dago? Eh. Ai tun da kika ce ina da kyau. A'a kyau ko? Wallahi. Alhaji na kana da kyau dole ne in ma aski. Ban ta gudu. Eh, ya isa ka na kawo kawai. Amma ke zaki mun askin nan. Kar ka damu. Saboda soyayya. Ki san da yi ki akwai soyayya mai karfi. Alhaji Alhaji na kenan. In in sabulun ya yi kyau min ya yi. To ai ya isa haka na Alhaji. Ya isa. Eh ya isa kawai. Kwanta ta ina. Kawo dai ka gani. Na kike. Gane an. Mm? Yawa to kwanta saboda askin ya fito da kyau. Zaki mun gina ko rezan ne? Ko eh. aska kika dauko? Na dauko. Yawwa. sai ki gyara mun gemu da kyau da eh, kyau. Eh dan gyara dan gyara kunciyan kamar. Ta haka? Eh. A dan ƙara matsawa, dan ƙara matsawa. Gaba ko baya? Yau can gaba dai. Yauwa. Yauwa to yayi. Yau sai ki gyara mu. kin ga gemu na haba na din nan. Eh. Daidai ki gyara mun ta haba na din nan. Har ge wannan dina <laughs> Wait. yana motsawa mai gida eh? wace ce salamatu idan ka motsa wallahi zan yanka wace ce salamatu what Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Suwaye! Mazaje ne!